Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan amuni lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Asabar 29 ga watan Afrilun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. a yau asabar jiragen yaƙi sun kai sumame tare da yin lugudan wuta a sararin samaniyar khartoum babban birnin ƙasar sudan wata tankar mai ta haddasa gobara a birnin sevastopol mai tashar jiragen ruwa a yankin tsibirin kiremiya na sojojin amurka ta faɗa a jiya juma'a cewa za ta rufe sassanta na fannin kula da al'amuran jiragen sama har sai sun sami ƙarin horo da sanin makama To kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za ku ji cewa a yayin da ya rage kwanaki 31 a kafa sabuwar gwamnati a Najeriya. Ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu ruwa da tsakiya fannin ilimi sun buƙaci gwamnatoci a matakai daban-daban da su mayar da shirin ba da ilimi kyauta ga yara daga tsawon shekaru tara zuwa sha biyu. Yayin da gwamnatin ƙasar Kenya ta soma kwashe 'yan ƙasarta daga Sudan da ke fama da rikici. yayin ɗaliban ƙasar da yanzu haka suka makale a can sudan ɗin suna kira gwamnatin ƙasar da ta gaggauta aikin na fitar da su kamar kowace ranar asabar yau ma za a ji shirinmu na a dawo lafiya wanda babu yakubu makeri ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana amma dai a yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. a yau asabar jiragen yaƙi sun kai sumame tare da yin lugudan wuta a sararin samaniyar kartun babban birnin ƙasar sudan a daidai lokacin da fada tsakanin dakarun rundunar sojojin ƙasar da na rundunar gaggawa ta rsf ya shiga mako na uku duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarorin biyu suka sha alwashin mutuntawa wani ganau ya shaidawa kamfanin dillancin labaru na afp cewa mun wayi gari da jin sauti da aman jiragen yaƙi a sararin samaniyar mu tun a ranar goma sha biyar ga wannan wata na afrilu ne aka shiga yanayi na rashin tabbas da rashin doka da oda a sudan tun bayan da tarzoma ta barke tsakanin mayakan shugaban rundunar sojojin kasar Abdulfata al-burhan da mataimakinsa muhammad habdam daglo wanda ke shugabantar rundunar gaggawa ta rsf a lokuta daban-daban a can baya alburhan da hamdan sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta tun bayan fara yakin amma ba ɗaya daga cikin yarjejeniyoyin da ta yi tasiri sai dai sun ci gaba da zargin juna da rashin mutunta yarjejeniyoyin yarjejeniya ta baya bayan nan ita ce wadda aka sanya wa hannu a shekaran jiya alhamis bayan shiga tsakani da kasashen amurka da saudi arabia da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar afirka suka yi wata tankar mai ta haddasa gobara a birnin sevastopol mai tashar jiragen ruwa a yankin tsibirin kiremiya sai dai gwamnan lardin mikhail rosbushev ya ce bayanan farko sun nuna cewa gobara ta samo tushe ne daga harin da wani jirgi mara matuki ya kai yankin ta sararin samaniya a shekara ta 2014 ne rasha ta kwace birnin nasa daga ukraine amma tana ci gaba da ɗora alhakin hare-haren da ake kaiwa birnin a kan ita ukraine ɗin amfani da makami mai linzami ta sararin samaniya da rasha ta yi a jiya juma'a wajen kai harin a kan ukraine ya nuna yadda ta sauya salon yin amfani da makamai masu dogon zango a cewar ma'aikatar harkokin tsaro ta birtaniya a sanarwar da ta fitar yau asabar game da mamayan da rasha ke ci gaba da yi wa ukraine ma'aikatar tsaron ta birtaniya ta kara da cewa ga alama farmakin da rashin ke kaiwa na takidin wuraren da ta ayyana a matsayin kafofi ko cibiyoyin soji amma ba cibiyoyin makamashi na ƙasar ta ukraine ba sanarwar ma'aikatar tsaron ta birtaniya ta lura cewa har-haren na ƙoƙarin kaucewa mutuwar fararen hula. A jiya Juma'a hukumar kula da ayyukan kungiyar tarayyar Turai ta ce ta amince bisa sharaɗi cewa za a bari a fara jigilar hatsin Ukraine ya wuce ta cikin biyar daga cikin ƙasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai EU waɗanda suka haramta shigar da kayan abinci ta yankunansu. Ƙasashen Bulgaria da Hungary da Romania da kuma Slovakia sun bayyana damuwa kan yadda hatsin da ya kamata a yi safararsa. daga ukraine zuwa wasu kasashe yake fantsama kasuwanninsu al'amarin da ke rage darajar farashin kayan amfanin gona da manomansu suka samar A wani sako ta kafar twitter mataimakin shugaban hukumar ta eu valdis dombrovskis ya ce kungiyar eu ta cimma yarjejeniya bisa shar'i da ƙasashen biyar za a warware matsalolin da manoman suka bujuro da su a hannu guda kuma a biya muradin kasar ukraine dangane da batun yarjejeniyar ta kunshi samar da tallafin dala miliyan 111 ga kananan 'yan kasuwa masu hada-hadar kayan amfanin gona a waɗannan ƙasashe in ji baldis Tun jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da ya rage kwanaki talatin a kafa sabuwar gwamnati a tarayyar najeriya Ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi sun buƙaci gwamnatoci a matakai daban-daban wa musamman waɗanda za a kafa a watan gobe din da su mayar da ba da shirin ba da ilimi kyauta ga yara ƙanana daga tsawon shekaru tara zuwa goma sha biyu domin ba su damar kammala karatun sakandare kyauta su kuma yi amfani da takardar kammala karatun wajen ɗaukar mataki na gaba ko kuma neman aiki domin su yi dogaro da kansu ko ci gaba da karatunsu. Daga Abuja ga wakiliyarmu Halima Abdulra'uf da wannan rahoto. batun neman gwamnatin najeriya ta yi kari a yawan shekarun da yara za su rika samun ilimin makarantar boko kyauta daga shekaru tara zuwa sha biyu ya sake fito fili ne a yayin wani taron ƙungiyoyin fafutuka daban-daban a fannin ilimin ciki da ofishin asusun tallafawa karatun yara mata kyauta na malala a najeriya inda suka nemi gwamnatin tarayya gwamnonin jihohi da sauran masu ruwa da tsaki da su ba da wannan gudunmuwa don ceto ƙasar daga giɓin da ake samu a yawan adadin yara da ba sa zuwa makaranta duk da ce. cewa a cikin kasafin kuɗin shekarar 2023 fannin ilimi ya samu naira tiriliyan 1.79 kwatankwacin kaso 8.2 na kasafin kuɗin ƙasar. Alƙalman ƙirdiga dai sun yi nuni da cewa gwamnati ta ware naira biliyan 300 da miliyan 290 ga hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta Najeriya wato UBEC. Fatima Askira ita ce jagorar asusun tallafawa ilimin yara mata ta ƙungiyar Malala a Najeriya kuma ta ce. makasudin shirya taron da shi ne mu samu alaka da fahimta tsakanin mu da masu ruwa da tsaki na cikin gida zama ne wanda kungiya masu zaman kansu suka haɗu suka fito da abin da ake kiran shi manifesto jadawali na faɗan abin da ya kamata a yi ta fannin ilimi wa waɗanda suka yi takara so abin da muke kokarin mu yi a Najeriya nan zuwa shekara biyar saboda planning purpose amma asalin manufar namu shine mu samu mu yi ayyukan da zai sa yara mata da ma yara gaba ɗaya su samu free and quality education wato su je je makaranta kyauta har zuwa gaba da junior secondary so kin san yanzu kamar law a nigeria ya ce basic education daga shekara zuwa shekara tara na education so muna kokarin yadda za ya zama zuwa 12 years tun da in ka fara primary kai secondary ka gama 12 years din to in kuma aka ce 9 years ne that means in kika je SCCE kuma kin ga ba za ki je wani makaranta ba to kuma idan kika yi wannan JSCE din bai qualify ki a komai ba dan ban ga wani aiki dai a nigeria da aka ce mai wannan karamar takardar zai samu ba so mu dai kokarin mu a kungiyar ne shine mu yi aiki da wato gwamnatoci a cikin kudurori nasu su gyara ya kai goma sha biyu din yaro at least ya gama secondary school. A wani bangare kuma mawakiyar baka kuma jagorar bangaren fafutukar wayar da kai a kungiyar neman sauyi wato change.org Maryam Bukar da aka fi sani da Alhan Islam ta bayyana cewa. Wannan taro yana da mahimmanci kwarai da gaske saboda bai isa kawai ka zo ka rinka maganan cewa mata su dawo makaranta da sauransu ba. Dole akwai mutane shugabanni da sai sun ba da haɗin kai an yi tafiyan da su sannan za a iya cimma wannan nasara kuma yana da mahimmanci kwarai da gaske saboda mace idan ba ta da ilimi matsala ce a hakan ma kana da ilimin sai ka kara saboda me yana taimakawa wurin ma tafiyar da gidanka ma ko da ba ma amfani za ka yi da ilimin wai a misali a wani ofishi ko wani abu ba a gidanka kai kanka kana bukatar so da yaranka ka koya musu zamantakewa ma na rayuwa wani abu ne na mahimmanci kuma yadda shi kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi magana sosai akan a kula da mata ilimi yana ɗaya daga ciki kuma ba wai ina faɗan haka bane saboda in ce mata da suka zaɓi zaman gida cewa sun yi abu mara kyau bane a'a shi kan shi aiki ne mai kyau shi ma jarumi kuma mai shirya fina-finai a masana'antar Kannywood Uzi Usman cewa yayi to kamar na faɗa jawabin nan da shekara goma baya yawancin fina-finai ne ke yi akan wannan abin ne saboda ba na jin daɗi in na je wani wuri ana magana oh, a matan arewa ba su karatu shi yasa ɗauka nauyi na ce zan yi fim guda goma yanzu a misali takwas daga ciki zai zamanto sakon ke son bayar na yara mata daga arewacin Najeriya su koma makaranta ilimi yana da muhimmanci so abin da muke so mu faɗa ma gwamnati shine yana da muhimmancin kyau a ce sun shigo wannan harkan sun zo sun taimaka ma ire-ire irin mu wanda muke harkan fim saboda ana kallon fim sosai sosai arewacin Najeriya saboda yawanci mata suna gida so ta dalilin fim ne ake fito da sako da mutane matan aure da suke arewacin Najeriya har mazan ma za su iya ji gwamnati su fito kwansu da kwarkwatan su tabbatar da cewa wai sun taimaka ma entertainment industry a arewacin Najeriya don su dinga bada gudunmawan fito da wannan sakon idan ana bibiya al'amura a shekarun baya hukumar bunƙasa ilimi kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba da shawarar cewa ƙasashe mambobin ƙungiyar su ware kaso hudu zuwa shida cikin ɗari na jigifin su ko kuma kaso sha biyar zuwa ashirin na kasafin kuɗin shekara-shekara don tallafawa ɓangaren ilimi sai dai tun a shekarun baya rabon da najeriya ke ba wa fannin ilimi ya kasance ƙasa da abin da aka ba da shawara ga ƙasashe masu tasowa lima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya ta gaida halima abdulra'uf yanzu kuma ga mahmud ya dawo da ci gaban labaran duniya rundunar sojojin amurka ta faɗa a jiya juma'a cewa za ta rufe sassanta na fannin kula da al'amuran jiragen sama har sai sun sami ƙarin horo da sanin makama Dandana cikin wata sanarwa ta ce za a katse dukkanin cibiyoyin kula da sufurin sama na rundunar illa waɗanda ke gudanar da muhimman ayyuka na musamman matakin na zuwa ne bayan da wasu jiragen helikwafta na rundunar suka yi taho mu gama a birnin alaska a farkon wannan makon al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji uku tare da jikkata guda watan jiya ma na maris sojoji tara ne suka mutu a birnin kentucky lokacin da wasu jiragen helikwafta na rindunar suka fado yayin atisaye kamfanin dillancin labaru na associated press ya ruwaito cewa za a ba da sabon horo na musamman ga dukkanin jami'an rundunar na fannin sufurin jiragen sama a wannan wata na mayu da ke tafe a karo na uku shugaban turkiya rasif tayyip erdogan ya soke fita gangamin neman ƙuri'a biyu bayan rashin lafiya da yake fama da ita jami'ai sun ce hanjin cikin shugaban ne ya samu matsala shugaba erdogan wanda ya shugabanci turkiya tsawon shekaru ashirin da suka gabata a matsayin firaminista da kuma shugaba mai cikakken iko na neman tazarci shekaru karo na uku a zaben da za a gudanar a ranar goma sha hudu ga watan gobe na mayu a baya dai an tsara shugaban zai bayyana a wurin buɗe wata gada da kuma wani gangamin magoya baya a yankin kudancin birnin adana a jiya juma'a amma aka sauya jadawalinsa inda aka tsara zai buɗe gadar ne ta kafar sadarwar bidiyo a ranar talatar da ta gabata ne shugaban na turkiya ya fuskanci tsamin jiki a yin hira da wani gidan talabijin na kasar kuma daga bisani ministan harkokin kiwon lafiya na kasar ya sanar da cewa al'amuran na da nasaba da matsala a hancin cikin shugaban daga bisani tilas ta sanya aka soke gangamin siyasa da aka tsara shugaban na turkiya zai halarta a ranakun laraba da alhamis da suka gabata. Ta gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotanninmu. gwamnatin kasar kenya ta kwashe 'yan kasarta daga sudan da ke fama da rikici to sai dai yayin da guguwar yarjejeniyar tsage wato gurguwar yarjejeniyar tsage ta wuta ke shirin karewa a daren gobe lahadi iyayen ɗaliban kenya da suka makale suna kira ga gwamnatin kasar da ta gaggauta aikin na fitar da su daga sudan ga fasarar rahoton ahmed hussein daga kenya iyayen ɗaliban kenya da ke sudan waɗanda ke cikin halin damuwa sun tattaru a wani gida da ke cikin gundumar wajir ta kasar kenya yayin da suke jiran jin wani bahasi dangane da 'ya'yansu da suka makale a khartoum babban birnin kasar sudan yayin da yarjejeniyar ta wuta tsakanin bangarorin da ke yaƙi da juna a sudan ta kasa yin wani tasiri iyaye da dama a kenya sun shiga damuwa kan makomar ɗaliban cikinsu har da usman muhammad My son was among those who was still stranded in the university, and he confirmed to me Ɗana yana daga cikin waɗanda suka makale har yanzu a jami'a kuma ya tabbatar min da cewa suna da yawa waɗanda ke jiran bayani daga ofishin jakadanci kuma har yanzu ba su ci komai ba. Rukunin farko na 'yan ƙasar Kenya da aka kwaso sun sauka gida a cikin jirgin saman sojan Kenya daga Sudan ta kudu mako ɗaya bayan ɓarkewar yakin. An kwaso adadin mutane 39 da suka haɗa da ɗalibai 19 sakamakon rikicin da ya barke a khartoum babban birnin kasar sudan wanda ya sandiyar mutuwar ɗaruruwan mutane abi hamza na daga cikin ɗaliban da aka kwaso da ke karatun kiwon lafiya a jami'ar ƙasa da ƙasa ta afirka da ke sudan a birnin khartoum ya kuma zanta da manema labarai we ya ce mun so mu uh, tafiya kwanaki biyu da suka gabata daga khartoum mun kuma yi tafiya ta mota zuwa kotsi a kusa da kan iyaka daga nan sai joda a joda ne jami'an gwamnatin sudan ta kudu suka tarbe mu sakataren tsaron gwamnatin kenya aden duwale ya faɗa wa manema labarai a yayin da suke tarbin waɗanda aka kwaso a filin jirgin saman nairobi cewa gwamnatin ƙasar ta himmatu wajen tabbatar da dukkan 'yan ƙasarta ta da suka makale a sudan sun dawo gida lami lafiya We'll make sure that uh, uh aircrafts and all logistics are available. Za mu tabbatar da samar da isassun jiragen sama da dukkan sauran kayan aiki da ake bukata domin kwashe dukkan 'yan kasar Kenya. Akwai sama da 'yan kasar Kenya dubu uku da suke a Sudan. Kuma kawo yanzu mun sami gano 'yan kasar ta Kenya tara a sassa daban-daban na Sudan. To sai dai duk da wannan kokari na gwamnatin Kenya. yayin ɗaliban da har yanzu suke a sudan suna bayyana fargabar yiwuwar ritsawa da su a yakin saboda haka suka yi kira ga gwamnati da ta ƙara ƙaimin kwashe su a cikin sauri muna kira da kakkausar murya ga gwamnati da ta ƙara ƙaimin aikin na kwashe su kafin wa'adi ya ƙure a tabbatar da akalla dukan ɗaliban da ke kartum sun fita daga cikin hatsari a farkon wannan makon ma'aikatar harkokin wajen kenya ta sanar da dukkan 'yan kasar da suka makale da su yi rijista da ofishin jakadancin ta da ke khartoum a kokarin ganin an gaggauta aikin na kwashe su har yanzu babu karin jiragen saman da suka fito da 'yan kasar kenya daga sudan ahmed abe mai bincike ne kan sha'anin ilimi a nairobi uh, the fact that uh, we can't account for 2,000 plus of our students is concern. Rashin sanin halin da ɗalibanmu dubu biyu da ɗoriya suke ciki babban abin damuwa ne. saboda muna zance ne na cewa daga cikin dubu uku dari tara ne kaɗai aka sami ganowa wanda ya bar mu da fargabar adadi mai yawa na biyu kuma daga cikin dari tara da aka gano talatin da biyar ne kacal aka kwaso wannan ya nuna maka cewa ƙoƙarin da ake yi ya karanta ina ganin ya kamata gwamnatin kenya ta ƙara kuzari a yayin da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a yakin na sudan take ci gaba da tangal-tangal iyayen 'yan kasar kenya da dama irin su usman muhammad suna fargaba a kan 'ya'yansu to amma kuma suna fatan ganin yaron nasu sun dawo gida lami lafiya to madalla kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar mu a shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A baya wannan shirin ya kawo muku wani rahoto na musamman akan yawaitar hatsarin ababen hawa a jamhuriyar Kamaru da wakiliyarmu Maimunatu Sadu ta shirya mana wanda ta tattauna da wani direba da ya nuna abubuwan da ke haddasa hatsara har ma da batun daukar fasinja da motocin da timba ke yi ga dai ci gaban rahoto. maganar motar tumba kuma ake makin san bai dace ma aini magana ma bai dace ma ministan ba ya dauki mota ya dauki eh, eh, eh, fasinja ba mai motan tumba bai dace ya dauki fasinja ba daga shi shekarun motar shi in yawa su uku a ciki da kuma wani wanda mai taimaki to kin gani amma yadda muke abin garin kwadayi ne wani je da ki mutane fasinja mota alhalin eh, eh, eh, bai dace. Malam Nasir shi ma direba ne ya ciza ya hura dangane da matakin da ministan sufuri galibi beye ya dauka. To a gaskiya dai shawaran da minista ya dauka nan abu ne mai kyau saboda wannan shawara a nasu fahimta shi ne zai rage hatsarurruka da abubuwan da suke faruwa akan hanya. na cewa idan lodi ta yi yawa ko kuma idan an yi cunkoso a cikin mota to a wannan bangaren kam gaskiya minista mun ba wa minista gaskiya saboda yawan cunkoso a mota a zauna a yi overload wato pd ya cika har wasu na tsaye wasu na mammatse to yi muka lura a hakan ma direba mai tukin ma benan firi to a wancan bangare kuma ni zan ga cewa ba wai wannan in bane yake haddasa hatsarurruka saboda idan an duba idan aka kalli hanya bai nan a jare duk inda za a shige za ga rami a nan za ga uh, uh, hanya ya ɓace a nan hanya ya ɓace a nan ga abin da yake za mai da hankali a kai saboda mu masu lojin kayan nan kin ga wani albashin ma bai iya zuwa mana a kan lokaci wani kuɗin biyan fatanci da kuma duk wasu 'yan sanda a kan hanya duka sun cinye kuɗi dole muke wannan muke ɗaukan wannan lodi muke ƙara kaya domin mu samu mu ma ɗan abin da za mu riƙe hannu saboda haka muna bukata gwamnati ta yi nazari sosai a bisa wannan matakin da ta dauka har ila yau dai an sake nuna gudun tsiya da rashin kulawar direbobi a kan titunanmu ɗaya daga cikin fasinja da ya kasance cikin motar da ya taba haɗari kasancewar shi shaidan ganau da kuma jiyau da ya bukaci a saye sunan shi direban na gudu ne na fitan hankali wani mutum da yake kusa da ni cikin cikin wani lokaci shi ya fara ɗimautuwa har ya ce wa direban mutum nawa aka ce ka kashe da kake irin wannan gudu kamar haka. filet de la sorte. Lieutenant Mon Plaisir Isame na bayani. Wannan ayyuka na fadakar da mutane a kan manyan tituna na farko dai domin dakatar da yawan hatsarori manyan motoci kam suna gudu ne na fitan hankali. A yanzu haka dai muna ƙoƙarin wayarwa al'umma da kai. Nous arrivons à les surpasser. Sakamakon wannan ayyuka da suka gudanar kan manyan tituna sun kama motocin kamfanin kasar China a Kamaru saboda gudun tsiya sanadiyar haka za su biya diyan sefa dubu ɗari kimanin sefa dubu ashirin da biyar a kowata mota. An wayoyi musabbabi yawaitar haɗura a Kamaru bayan haɗarin da ya faru da ya sanadiyar kusan mutane hamsin a kuzuzzubin can bisa bisa ƙididdigar da aka yi ta tabbatar da haɗura mutane dubu uku da ɗari biyu da saba'in da biyar ne da suka mutu sakamakon haɗuran ababen hawa a kamaru daga cikin musabbabin waɗannan haɗuran sun haɗa da wuce guna da iri da rashin kyawun hanyoyin mota a ƙasar maimunatu sado sashin hausa na muryar amurka daga duwala a ƙasar kamaru gane kuma tuni mutane 544 ne suka riga mu gidan gaskiya ta hanyar hatsarin ababen hawa a cikin watanni ukun farkon wannan shekara. Lamarin da ya haifar da fargaba. To koya su 'yan gadan suke ji da wannan labarin. Wannan ne kuma mu a mako mai zuwa. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Somalila Baba ya ko makeri a dawo lafiya. Da wannan wato kuma muka zo ga ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email. sakon shehu adamu rijau shine na farko a yau ya ce ina yi wa daukacin yan uwa musulmin duniya barka da sallah ubangiji allah ya nuna mana na shekaru aru aru masu zuwa cikin kwanciyar hankali da lumana amin Sako na gaba kuma ya ce Assalamu alaikum boa Hausa. Don Allah ku bani dama in mika sakon barka da sallah ga ɗaukacin al'ummar musulman duniya baki ɗaya. Allah ka sa mun yi aiki karɓaɓɓe cikin watan Ramadana da muka yi ban kwana da shi. Allah ka sa mun yi dace a daren nan mai tarin falala da albarka wato daren lailatul kadar Amin summa amin. Sako daga Isuhu Idi Lumfaki jihar Kaduna. Sai sako na gaba wanda yake cewa ina jajintawa 'yan jihar Taraba saboda rasuwar dan majalis Faransa mai wakiltar jalingo yoro da zan sama'ila mai hanci allah ya ji kansa da rahama allah ya sa mutuwa ta zamto hutu a gare shi sako daga ali rabkana gashuwa wannan sakon kuma ya fara da sallama sannan ya ce voa hausa muna fatan kowa ya yi sallah lafiya mu a yau muna jinjinawa mai girma shugaba Bazoum na kasar mu nijar bisa kokarin da yake yi na aikin kasa fatan allah ya taimaka amin summa amin sakon sani muhammad chindu unguwar ma madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ne na gaba ya ce salam VOA Hausa ina ce al'ummar musulman duniya murnar kammala azumin watan Ramadana lafiya da fatan za mu yi bukukuwan sallah lafiya daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya amshi ibadunmu amin summa amin sako na gaba na haɗin gwiwa ne suka ce assalamu alaikum VOA Hausa za mu yi amfani da damar da kuke bamu don taya 'yan uwa al'ummar musulman duniya murnar yin karamar sallah lafiya da fatan kowa ya sha ruwa lafiya Allah ya maimaita mana Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya Allah ya kawo mana ci gaba a kasar mu Najeriya sako daga Yakubu mai asiba da raka da Sanusi madate da Mamman Sani Dauda da yaro Buniya garin Malam jihar da Magaram Sakonmu na ƙarshe a yau shi ma na haɗin gwiwa ne kuma baki ɗaya suka ce muna wa ma'aikatan VOA Hausa barka da sallah karama da fatan dai an yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa a yi shagulgulan bikin sallah lafiya. Allah kuma ya karɓi dukkanin ibadunmu sannan muna ta al'ummar musulmai a sassan duniya baki ɗaya murnar zagayowar sallar Idil Fitr da fatan Allah ya karɓi ibadunmu kana ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja da

abin da ake ce ma bakin talauci ja duka na tunda uwata ta kai ni wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kyau da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni ba ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kai ni wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana na kan tabarma da mijin aure na shekara da ya dai ishirin da biyar ni ke biyan kudin ɗaki. Zan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin laiti in biya kudin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da na haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kuda ya kama na kuma dafa wake na kuma aza wake ina sallan na kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti. Kallabin shirin na wannan makon Fatima Muhammad Watara da ake wa lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa. Kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin. Murya Amurka duniya a tafin hannunki. Mata kuna kokari yau yana ce da ku bulldozer. To madalla Allah ya kyauta da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A yau Asabar jiragen yaƙi sun kai tsimame tare da yin lugudan wuta a sararin samaniyar Khartoum babban birnin ƙasar Sudan. Wata tankar mai ta haddasa gobara a birnin Sevastopol mai tashar jiragen ruwa a yankin tsibirin Crimea. Rundunar sojojin Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa za ta rufe sassanta na fannin kula da al'amuran jiragen sama har sai sun sami ƙarin horo da sanin makama. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da niger karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu kam a madadin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawe da kuma wato wanda ya kula da sauti ya kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalam.